a shirinmu na nishadi yau bakon wa muka samu. A sunana ilias Abdulmumini wanda aka fi sani da tantiri ko kuma ɗan ƙasa. Tantiri kuma? Mm. <laughs> aka yi aka ci wannan suna tantiri. To wannan suna ya samo asali ne da kin san yawanci idan mutum ya yi fim na farko. Mm. da wanda ya fara ɗaukaka a ciki mm. to akan kira shi da sunan wannan fim mm. to akwai fim da na taka rawa da ni da abokina mm. wanda shi ma yanzu ana ce mai tantirin shi ma muhammad sunan fim ɗin ne tantiri eh sunan fim ɗin ne tantiri to shine tun daga wannan lokacin an ce a iliyasu ko kuma abdulmumin ya ce wanne a ciki sai a ce a yi na tantiri to tun ana na tantiri din sai aka dawo ana tantiri kin san hausa muna batun shekara nawa da shiga masana'antar nishadi. To ni dai na fara masana'antar ko kuma ce masana'antar da ita ta same ni ma a ciki. Ita ta same ka? Kwarai kuwa. A yi haka? A yi an yi hakan ma aka yi. Hmm. Saboda ni na fara dai mu'amala da kyamara zan ce tun 91. Tun 1991. kuma kin ga masana'antar ba ta kafu ba sai wajejen 95-96 haka hmm. lokacin ta kafu don tun dai muna yi ba a ba siyarwa ake yi ba sai dai mu yi mu kalla haka a gida mu gani abin nan da sauransu dai muna yin kungiyoyi da kameraman kenan ni ba kameraman ba ne mm. amma dai ni na fara da rubutu ne kawai na fara da rubutu rubuta labari to yawanci yadda muke yi in ka rubuto wancan ya rubuto kuka zo aka haɗu sai a ce to kai ka fito a wanda ka rubuta don mm. kafi gane abin da ka eh, rubuta to haka muke yi har Allah ubangiji ya sa muka zo kuma aka fara yin wa'annan abubuwan daga rubutu sai aka je ina to daga rubutu dai sai na zama producer dama dai a rubutun kana yi ne kana fitowa acto haka mm. to daga nan kuma sai na zo na zama producer ina rubutun ina producer ina acting da center a dai kai cinye du ne to ba cinye du bane wato abubuwan ne mu anan yawanci dama haka abubuwan yake zaki ga mutum Allah kowa da irin basirar da yake bashi mm. to kuma in dai kaga kana da halin da zaka yi za ka nuna iya abin da kake da shi ba to yanzu tun da ka zama yadu a wani aka fi eh, aka fi kwarewa eh to na eh, zan ce kusan kowanne an kware illa dai kawai yanzu tun da girma yana zuwa muna barwa na baya a tsufa kenan alhamdulillah tun yanzu ɗana ai shi yake yin acting hmm. ɗana shine kamar eh, best kid actor a Kannywood hmm. Ahmad ni na fi bangaren daraktin gaskiya eh daraktin nake yi kusan na fara daraktin ma tun 99 eh. zuwa yanzu dai shi nake yi gaskiya za mu dan koma baya to tun da duk da dai shi masana'antar fim din ne tar da kai mm-hmm. sha'awa ce ta jaka ko ko kaka ko wani ne maka silam tsandama ga harkar eh to ai komai in baka da sha'awa ba zai yi ba duk abin da ba interest a kai to ba zai yi ba eh. sha'awa ita ce abu na farko to da sha'awa ta ja kai kai kai kanka eh to ni na kai kai na tunda a lokacin ai ba wani gida ne aka ware ko kuma wani waje ne da zaka je kai register mm. tunda ba ma wajen mm. illa dai kawai shi irin wannan muna yi akwai aboki na Allah ya ji kansa Aminu Muhammad Sabo mm. akwai Awali Muhammad Sabo abokaina ne duka to yawanci kuma mun zo su ma suna da interest suna yin kungiyoyi a makarantunsu su na drama ni ma nan kuma a nan Aminu Kano Commercial College a lokacin ina leading din kamar kungiya ta drama ta makaranta to da haka muka fara normally muka zo muka abubuwa muka zo muka yi su uh, gagara su bukatan tiri duka wannan ah, abubuwa ku kuka yi su gagare mu muka yi insha Allah ko uh, kowane dan fim ko director ko jarumi ko kowanne daga cikin su irin matsalolin da yake fuskanta ko abin da ke ci masa tuwo a ƙwarya hmm. kai a bangaren ka me ke ci maka tuwo a ƙwarya a wannan sana'a ta sana'a ta abin da yake ci mun tuwa a shine yanayin rashin fuskanta al'umma da sana'ar domin datin abin yana damuna sai na zo na gano cewa a to wannan akida ce ta bahaushe hmm. bahaushe bai fiye karɓar wani sabon abu ba har yanzu shekara goma sha har yanzu ba a karɓa ba shekara ishirin da wani abu har yanzu ba a karɓa ba eh to ai har duniya ta naɗe abu ne da ba zai karɓu ba a wajen wasu saboda domin shi dan adam ai ba komai ne yake mai daidai ba hmm. wani daidai yake gani wani kuma ba daidai ba eh, amma idan aka za a ce karɓan ya fi yawa ko rashin karɓan ne ya fi yawa karɓa ya fi yawa hmm. tunda da rashin karɓan ne ya fi yawa na tabbatar tabbatar miki ba za a kai yanzu ba banda wannan sai me ke damu to banda wannan sai kuma wato ah, abin da rashin ah, haɗin kai iku e, kenan eh, yawwa to rashin haɗin kai yana ɗaya daga ciki domin kowa yana ganin cewa a ah, ni na zo da kuɗi na ko kuma ni na zo da kaza ba wanda zai juya ni ko mm. kuma ba wanda zai abin nan ɗina da sauransu wannan yana ɗaya daga cikin babban kalubale da muke fuskanta muna da kungiya amma har kullum ita ganta kungiyar tunda ba ita ta baka jari ba ba ita ta maka waye ba akwai iya limit ɗinta. Amma in ka yadda kuma in dai har ka yadda da za ka yi sana'ar kuma kana cikin kungiyar akwai ka'idoji. Akwai ka'idoji to amma jajirtattu ne babu a can. Hmm. Inda akwai jajirtattu na tabbatar miki komai zai tafi daidai. To ina mafita. Mafita ita ce kawai a tashi tsaye a mai da abin cewa an mai da shi sana'a kamar yadda aka daɗe ana cin amfaninsa wasu sun yi gidaje wasu sun yi aure wasu sun yi waye da shi ya kamata mutum ya ɗauki sana'ar da muhimmanci in ka ɗauke ta da muhimmanci ka yadda cewa kuma za ka yi ta bisa doka da oda za ka yi ta ba don ka ci mutuncin wani ba ko ka ɓata al'adar wani mm. to ina tabbatar miki Allah zai sako taimako a ciki kuma za a yi abin da ya dace to eh, a takaice menene babban alfanu da ka samu a wannan sana'a ko menene ci gaba da aka samu da ka ga jiya ka ga yau mm. kuma muna sa ran zaka gobe to ci gaba godiya ce ga ubangiji dai da ya bani rai da lafiya har na kawo yanzu babban ci gaba kenan ni a waje na mm. Na biyu kuma cewa har yanzu ina ciki ana gurgura da ni sakamakon wasu in sun shigo shekara ɗaya biyu za ki ga babu su ci gaba ga masana'anta kuma fa masana'anta alhamdulillah tana nan tana ci gaba domin kullum dai tana ƙara shiga eh, idanun duniya duniya tana sani da ita kuma abubuwa na zamani suna shigowa ana updating ɗin abubuwa da sauransu ga sunan duk jama'a suna gani tunda yanzu ko hoto zaka kalla in ka kalli hoton shekara biyar baya ka kalli ne yanzu zaka ga da bambanci so kin ko ta nan zan iya cewa ana samun ci gaba a bangaren na'ura mm. na'urorin da kuke amfani da shi mm. to bangaren na'urori tabbas ana samun ci gaba tunda ai da a dan kaset ake yin abin abin nufi kyamara wajen hoto da sauran shine ai nake gaya miki da ai a kaset ne mm. misali kyamara ce wacce take amfani da kaset mm. yanzu kuma aka zo aka yi kamera eh, mai amfani da eh, kwakwalwa ko kuma mai amfani da memory mm. which tun irin wacce muke gani tura ana amfani da ita yanzu a ce mu ma yanzu gashi ta zo mana kuma da su yawanci muke yin amfani a yanzu to kin ga ta nan ai za mu ce mu ma ko ta nan an ci gaba normally an ci gaba kawai dai akwai bukatar abin da muke yi gwamnati ta daina amfani da mu kawai ta ɓangaren bukatunta ya zama tana amfani da mu yadda za mu mori juna. Tana amfani da ku ta bangaren bukatunta me hakan ke nufi? Eh to yana nufin cewa wato a duk lokacin da gwamnati take da wata bukata za ta waiwayi yan fim. Misali. Yawwa kamar ta a to bukata ai gwamnatin siyasa muke ciki. Mm-hmm. Kuma tun da gwamnatin siyasa ake ciki ai bukata shine duk lokacin da gwamnati za ta eh, yunkurin ta to za ta san cewa a yan fim suna da muhimmanci amma an yi an gama maimakon a tsaya a shigo a bamu wato training a bibiya wasu su tafi waje su yi training a kawo mana kayan aiki da tallafi duk na abubuwan ba a yi idan gwamnatin tana son ta lokacin zaɓe kamar yanzu hmm. ta kira ku domin ta ja ku ku ɗagawa ne buri na ta shin ba ku ajiye mata da ku ka'idojin hmm. cewa da mun yadda za mu yi amma kuma ke sai kun yi mana kaza eh to muna ajiyewar amma abin da yake faruwa ai magana ce mutum ne ka rubuta ka bashi ya ci maka alkawarin zan yi idan ya saba idan ya sa to ai ya riga ya ci burinsa a lokacin hmm. saboda haka in ya saba wani ne zai zo to wannan an da tun eh, ga yadda kake magana ba hmm. wannan bane faro ba shi bane ba shi kadai bane yanzu ga zaben nan hmm. akwai matakin da kuma dauka na ganin ka a sake kwata abin da aka yi a baya matakai daban-daban mun dauki matakai daban-daban na gaya miki kuma ga yan fim din naga sun fito da dama eh ai yana ɗaya daga cikin wannan matakin da nake gaya miki namun domin fitowar da muka yi ba wai fitowa bane kadai ta ayi mana ko ka ayi in ka yi mana to alhamdu in ba kai mana ba to za mu tunkare ka ba wannan shine magana to ai ba sai mun faɗa ba ai shi mutumin da zai yaki ba ya faɗa strategy ya sa ni ya ga yanda za ku kawo hari insha Allah wal in za mu kwarai za mu kai har harai har na nuclear ma za mu kai <laughs> to dan dalina godiya nuclear magana ko ko nuclear to kuma mu waye akan sana'a mu ai mu ma akwai nuclear a namu yawwa <laughs> to Allah ya yi da nufi da amin amin nagode nagode baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria